Assalamu alaikum ‘yan kilas wannan shi ne darasinmu na yau. Yau mu tashi a ɓa yau kwanan wata sha biyu ga watan sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. za mu tashi a a e i o u a e i o u ɓara ɓara ɓarna ɓarna ɓarna ɓarna ɓera ɓera ɓingire ɓingire, riɓi, riɓi, ɓoye, ɓoye, ɓoyo, ɓoyo, bulbul, bulbul, ɓuntu, ɓuntu, ca, a, e, i, o, u, caca, caca, cara, cara, carbi, carbi, casa, casa, ceto. ceto, cek, cek, cefane, cefane, ceci, ceci, ciki, ciki, ciniki, ciniki, cinnaka, cinnaka, cali, cali, cokali, cokali, coci, coci, coka, coka, cono, cono. curi curi cusa cusa cuta cuta cuɗa cuɗa so wannan shine darasinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya